رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. كتابة باب من بيان أكل وأتمه السنة. هنا ماذا يشي باب كتابة العلم باب من بيان أكل ركوع السنة. وشيء وتجيني معلومة وشن كتاباني أكان تحبين تابعي. أي كتاباني أكل ركوع السنة صلى الله عليه وسلم. وسوء سنة أكل عليه ko sun kaji akan ba a yi wanda sun kaji akan ba a akwai abu musa al'ashari akwai abdullahi bin mas'udin akwai zaitun bin sabitin akwai abdullahi bin umara akwai abdullahi bin abbasin. wannan sun a kan cewa ba za a rubuta sai na mutum manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sun kaji akan ana rubutawa akwai umar hadari akwai ali bin abi talib sannan kuma daga cikin tabi'ai akwai wani al'adidi su wannan sun tafi akan cewa ana rubuta hadisai na manzo sallallahu alaihi wa wasallam su wanda sun kake ba a rubutawa abin da amma dogara su hadisi wanda mutum ya rubuto a Abdullahi bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ka manzo Allah ya cewa la takatubu anni shay'an min al-hadith la takatubu anni shay'an min al-hadith wa man kataba anni shay'an falyamahu kada ku rubuta wani abu na alƙur'ani kada ku rubuta wani abu na hadisi ku ce da gare shi kun kanyo shi wa man kataba anni shay'an duk wanda ya rubuta wani abu daga cikin hadisi bare ma ku shigo shi bishani to sai wasu maluma su fito ne amma ana wannan hadisi Buhari da kuma Allahu yayyanki akan cewa wannan hadisi mawqufi na kauli na Abdullahi bin Mas'ud wasu ko suka ce a hadisi ingantacce na wato ke aka ce kawai a tsarin makudu na kaka ke makudu ya yi a ke makudu na wannan rafu'an an rubuta shi makudu shi buhari ya zama bai an kuma makudu ya yi ta kan cewa na hadisin makudu na wannan shi a ra'ayi wasu ka ce hadisin ingantacce na sai dai ni a illa ta hani manzo ala ce la ta katubu an ni shay'an gairar qur'ani la ta katubu an ni shay'an illa al-qur'ana fa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyama duk wanda ya rubuta wani abu wanda ya kasance ba alqur'ani ya shigo shi sai wasu malama suke abin da samu don Allah ya hana a rubuta saboda gudun kada alqur'ani shi hade da hadisi guda don haka manzo Allah ya kada a rubuta wasu ka ce abin da ya rasu na yi illa da manzo Allah ya kada a rubuta saboda wajen kai ya kasance qur'ani na tafka sannan kuma hadisi ala rubuta wa sallallahu alaihi wa sallama kuma mutane su su shi cikin takarda guda mai rubuta dukkan su cikin takarda guda banda ta alƙulla zai yi fasai mai rubuta alƙur'ani da hadisi cikin takarda guda to tsoron yi kirari wannan sai manzo Allah ya ce ko rubuta wani abu wanda ba Qur'ani ba da gare shi goge shi ko sun ce a abin da ya sa manzo Allah ya hana rubuta da aminin iyalin da wanda yake manzo Allah ya amince daga mantuwa kai shi na ake ce mun da Allah ya saka mu saboda ta shira ba shi da dogara da da abu shi gara shi sai ya fada wasila ne shi sai abin da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wasu malama suka ce kuma wanda ya kasance shi zai halalin na bai da ainihin iya halalta an shi abu su wa'anda manzo Allah ba ku dawa su huta to shi ne manzo Allah ta ce la ta dubo an shi an gairar Qur'ani ko kuma la ta dubo an shi an illa Qur'ana wa man kataba anni shay'an ghayra al-qur'ani falyamhu ko rubuta wani abu wanda ya jo daga ne da ba qur'ani ba shigo ne shi to wannan shi a kulle mu an suka ce ba za a rubuta ba su ko hujja an suka ce ana rubuta ba kamar su Abdullahi ibn da Aziz sun ta aka cewa abin da aka hujja sai rubuta manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta hudu ba bayan an ci makka akan wani kadiya tana da yi sai kasance cikin hudu nan da yi ya kare hudu wata je a ta sahabi na shi ana ce mishi abu shari sai ce uku dubu riya to da zai mazo Allah rubuta miki hudu wata ta sa sai ce uku dubu riya abu shari rubuta ma abu shari wannan ita abu a kan ana yi sannan kuma Abdullahi bin Abdul Aziz ya ce ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullahi ina jin hadisan ka ina so in rubuta amma kuma ina tsoron cewa kai ya kasance wasu kafa faɗe su cikin nishadi wasu kafa faɗe cikin wushi yace ka rubuta abin da ka kiya gare ni sai da dawo da nabi da lokacin da ya kasance ina cikin nishadi da lokacin da yake cikin hushi wa inni la aqulu sai da dawo da nabi ila haka da lokacin da yake cikin yalwa ko kuma lokacin da yake cikin nishadi da lokacin da yake cikin hukuma cikin hushi ba za mu riko ba abin da aka tabbata ba sai abin da aka kiyaye da kuɗi to kan wannan na sai ba rufa su take a shi ke nan ana rubutawa to wannan sabani wanda ake yi tsakanin sahabbai wasu wasu mutabi'ai to amma daga baya sai imamu ijma'in maluma ya kullu akan cewa ana rubutawa tunda sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rubuta alqur'ani ku rubuta hadisi lokaci guda saboda alqur'ani na safa hadisi da alqur'ani da hadisi ma ko ne kira domin gudun kada su wai to shi ke da ta gona ta wuce saboda manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya wata ka saboda manzo Allah ya kaura to tunda manzo Allah ya kaura alqur'ani ya wata ka a shekenan an samu rubuta to bayan wannan sai ma mun masu da ijma'i akan rubuce to shi na buhari yace babu kitabu da ilmi babu bayani akan rubuta sani حدثنا ابن سلمان هو عبد الله قال اخبرنا وكيل هو ابن جراي حسبيان ko da sauri an faɗa nake wasu malama masu ce to ga wakilun an su bayana wakilun da jarrahi an su bayana shin wani su bayana na su bayana na in oyana ko ko su bayana sauri na duk ya yi karatu gare su kuma ga buhari ya kawo shi muhammadu sannan kuma duk sanin masu yi karatu daga matsalar wanda da yake to ya za a yi wannan sai masu sun ce to tun da buhari ya kawo shi ya yi da lafiya bai yi karfi ba su koya da saurina saboda shi ke umu da rani ya yi yawan karatu da su koya da saurina ya zuce shi ga da masa da kuma shi a yawan hadisai gare shi a tsirar a haɗa mu ya yawan shirwa ya daga su koya da sauri da daga salamun wayarsa tare da cewa da su koya da sauri da kuma ya da suka yi musulmi da waya an bini a zanibi an sha'abi daga amir a sha'abi an ya tuhaifata daga abin juhaifa ana ce mishi wahabun abdullahi wahabun abdullahi aswai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan abu juhaifa shi na cikin waɗanda ya kasance yan gaba gaba na gaba da alim da abin alim da Allah ba an ce alim da abin alim yuhibbu hu shi na so ne wai kuma hu shi na girmama shi sannan waje alahu kuma ala waje alahu ala baiti malik kufati ya sanya shi ne rike da bai jimali da kufa kama ke na ce a ainihin minista kuɗi ke ko to shi wa minista an ke shi a gome sosai ana ce shi abu da haifa wa abu da abdullahi kara sai shi abu da haifa ce kudu ce da aliyu da aliyu kada in zaɓi kitabun shekuta da wani littafi wanda ya kasance koyi ne da kuɗa da shi abu da yana ya ce har in zaɓi ni da taboci a ne da shi da shi da ko kuma ya ce in akan da addini akan yin kana ce malami ya ne kuka ce ko kuma ni kace to shi ya ce har in da kun kitabun ko da wani tani kana ce la ba mu da wani lissafi wanda ya kasance mu ya da shi ahlul baiti yana kitabul lahi banda alqur'ani qur'ani ne ne ba mu da wani lissafi saboda su wasu shi'awa suna cewa wai Ali bin Abi Talib akwai alƙur'ani wanda ya kasance koyayye na asiri na manzo Allah ya da Ali su ya da wannan alqur'ani to suna da istifa sun ce shi alƙur'ani na ainihi wanda gada kan nuna da wannan ta'ala da mu dai to ce ban da wani alƙur'ani ban da wani littafi in ba alƙur'ani ba illa kitabullahi ban da alƙur'ani. aw ko ko iya ko kuma wata fahimta kasance Allah ya ba wani mutum wanda ya kasance musulmi ne a ce kenan kaga fiqhu fahamun a ko a ce kiba da wata fahimta ce wanda Allah ya ba adam to abin da nan a Buhari hadisi na Abu Haifa Abu Haifa shi na cikin yan gaba gaba na alimin da ake sannan kuma shi kai ne na na mawzu amma shi a cikin filar sahabai kuma an faɗi Ali abin Abi Talib yana son shi shina girmama shi har ma ya ba shi tsaron baitul mali da kufa to ga shi ce ma Ali abin Abi shi wai kuna domin ta yi ga mawar shi ake cewa Ta ga wannan ashe in kaci ba iya ta amana wa gamsu ko sannan ba haka na aka ce biya ya inda Ali bin Abi Talib ya tashi aka ce duk yakin da Aliyu ya yi na bugatu an sun kai tawaye da shi aka yi to amma ga shi kai ne ya ji maganganun da aka cewa wai alimin abin ɗalibin suna da littafi ahlul bait na da wani littafi wanda ya kasance mafina sai ce shin wai gaskiya ne kuma da wani littafi kaza ce da babu shi babu da kuma da littafi da za ki tabu za a yi ba alkur'ani ba aw fahamun qawliya huwa rajulun mulim ko kuma wata fahimta da an saba wani kuma da kasance musulmi na aw ma bi hadhihi sahifa ko kuma abin da a cikin wannan takarda ala ya yace ko tunisi wa ma fi hadhihi sahifa ni a cikin wannan takarda qala ci al-aqal biya bayani akan wanda aka amsa biya da kafiya da ake biyan ta wata tabar adil sannan kuma da fansu musulmi wanda ya kasance ya shiga cikin kanyen bota da abin kafin rai yadda za a yi amso shi da wajen cin amso ga musulmi mutane a farko ne da musulmani wajibi na a ɗauki kuɗin nan duk kafin rai waɗanda ya kasance suna mallaka wasu musulmi sun bauta sun bauta da su to wani ne musulmi ya to ba so su daga kange na wuta kafirai wani kafir a tiri wala ya kutar mu zama kafiri sannan kun bayan wannan ba za a kashe musulmi saboda ya ci kafiri in musulmi wanda ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba saboda akwai bambanci tsakanin kafirci da musulunci musulunci shine madaukaki kafirci shine matsatsi don haka idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba tare da wutan nan a zanin fiha an da nafsa da nafsi wal aini da aini wal anfa da anfi wal unna da unni wal tunna da tunni ila wani wa hisabu ko to don haka tare da wannan kaga wannan alqur'ani a kenan hadisi ne manzo shi na iktisadi shi na iktisadi da abin da zo amuna alqur'ani idan lafi zo amuna alqur'ani to hadisi na iktisadi ne ashe kenan kaga iktisadi a shirke nan da kafirai tsakanin kafirai da kafirai ko kuma tsakanin mu'minai da mu'minai ban da inda mu'mini ya kashi kafiri wannan ba za a yi tafi ba sai dai a jadiya sai a jadiya rabin ainihin a biyan kuɗi da ita da a biya ga musulmi da kashe a halin kitabi mai hudu ko wani tari don kuma ya kasance ba majusi na musulmi ya kashe wannan zai ba da dirhami da ita kwasu to sai ce wata kafir asiri ko wala ya kusa wajen wata kafiri ba za a kashe musulmi ba saboda ya kashe kafiri to wannan abin da a cikin sahifa ke nan takarda a ga hannun alim da alibin bayani irin wannan bayani wanda kasance ba shi alkur'ani yake ba amma kuma bayani na ga ainihin abin da shahi alkur'ani yake to wanda shi ne a hannun mu amma ba mu da wata takarda ba mu da wani alkur'ani wanda kasance ke eh, kasance na gare mu mu'amalar bai ba mu shi don haka shi nan kaga wannan a abu haifa kina cikin manya-manyan ana kawo alin da ajiyar da sai zafa don haka buhari saboda tsin adalci wajen riwaya sai da kawo riwaya ta wanda ya kasance kudda kuri da kalin balle ko a ce akwai keya sai ya son shi ci shi nuna kenan wata daraja da ahlul a a ya santa saboda sanin daraja ahlul bayt ya kasance duk ya yi da aliyu ya yi tare shi a kai kuma hajji na namu sallallahu alaihi wasallama an ci abin da ya fi hadisi a arba'in da biyar da buhari da wani musulmi tare ne a kan hadisi biyu wani ya kanta da hadisi a buhari ya ke wata da hadisi biyu wani ba ya ke wata da hadisi biyu dan a tabbatar da zama ne hadisi har wani ya ga sallallahu alaihi an rawaito hadisi ya gare shi wanda ya kasance ga manzo ya rawaito su abu da haifa ai wannan tambayar da yawa tambayar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah ya rubuta kaza ka rubuta kaza ka rubuta kaza ka kaza to bayan wannan kuma akwai fahimu mu iya horar da musulmi akwai fahimta wacce ke Allah ya ba shi kan kuma da kace musulmi to kuma wannan ga ba wannan ba kitabul lahi bane amma mashi na koma kitabul lahi domin duk fahimta wadda an ka ba musulmi mai ijtihadi wanda ya kasance masani ne to ya samu shi aiki da fahimtar da Allah ya bashi tare da bai ga abin nan ba cikin kutubul mufassirina bai zama da na bashi amma fahimta ce da Allah ya bashi to malum ma za mu yi amfani da ita mutum ne ba ta saba ma ba ta saba ma usul shari'i ba ko usul shari'a in ba ta saba ma asulai shari'a ba to za a yi amfani da ita amma in ta yi kamar da usulul shari'a ne wanda ba za a amfani da ita ba don haka fahimta kowa za a auna ta da maqasid shari'a in ka auna ta da manufofin shari'a a auna ta da qawaid shari'a to idan aka auna ta daidai da maqasid shari'a manufofin shari'a ta daidai da qawaid shari'a ta daidai shari'a cikin ta ake wani fahimta amma in ta saba ma maqasid shari'a ta saba ma qawaid shari'a za a yi ita ba حدثنا أبو نعيم الفضل بن جبير قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن خزاعة حقيقة خزاعة أتلو سن كشر جدا wani mutum min bani laifin bani laifin a mafatahin makar shekarar da an kashe makka duk a tilin yin saboda wani kasashe nasu kada ruhu wanda ya kasance su ban da sun kashi, don haka sai ko za a suka yi ramuwa amma sun yi ramuwa ba lokacin ramuwa ba saboda cikin sun yi ramuwa cikin makka ba a ramuwa kuma cikin makka to sai kasance su wannan banu ku za a an kashe musu wa dan uwa banu da sun kashe musu dan uwa lokacin jahiliya ne cikin zamanin jahiliya wannan abin ya faru su ko suka samu dama bayan fatahin makkata sai sun haka shi dan uwa na wannan na banu laifin وكتب مجلسنا كشيشي وأمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الله cewa ga abin da ka faruwa ko za a fason kashe banu resis sun kashe ɗaya daga cikin banu resis kwana ke ta kuma to Allah ya ta yi kana ba ya tsaya ya kudu ba kala ce inna Allah an al an al Allah ya hana kashe kowa cikin makka arifina ko kuma Allah ya hana giwa da rubuce makka ta zo ta yaki makka amma wannan giwa kuma Allah ya kange ta daga rubuce ɗakin kawa shakka abu abdullahi wannan shakka ce ta ainihin abu abdullahi buhari shin ni malam ya ce shin abin da ya ce habata an bakata alƙatala ko ko habata an bakata alfila Tattara laraba ba ma faɗi gaba ba ma sa da alƙatar da alfila duk guda na ba su bambanci wato da alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma aka kore manzon Allah aka ba manzon Allah dama akan mutane Makka wal mu'minuna da mu'minai wanda aka da shi ala manzon Allah ce ku hadu wa inna halam tahilla li ahadin qabli haqiqa makka lam tahilla ba halatta ga kowane mutum gabani na wala tahillu li ahadin ba'di sannan kuma za ta halatta ga kowane mutum bayana ala faɗa ku wa innaha haqiqa ita makka ƙungin lalli an halatta min ta ta ɗan lokaci guda min harin na rana an halatta min ita sa'a guda ta rana da hiddo rana wala ta don hakan da ba za a yi ala faɗa Allah faɗa ku inna hada a ti hadihi haramun hakika lokacin da nake magana yanzu nan to maka haramta la ya huta la shan ku ba za a ɗebi da a cikin ba ba za a je a yaki cikin maka ba domin a ba dabbobi ko don a sayar wala ya udar shalim hatannan kuma za a fuskari ɗafin a cikin ba wala sun ta kaɗu sa'ida to hatannan kuma cin da a ciki ba za a ɗauka ba domin a sa a jihu illa da ne sai mai cikiya wa man kutila lahu qatilun duk wanda an kashe ma wajen uwa ce in abin ya riga ya kawo cikin makka ko ba cikin makka ba wa huwa bi khairi nazarin shi a dan zabi biyu in ma an yi kala ko dai a biya shi biya in yana so a biya biya wa in ma an yi kara a halin katili ko kuma ta a yi damuwa ga ainihin yan uwan wannan da an kashe wannan da an kashe sai alama sai a yi damuwa kashin nan su yan uwan mamaci sai su nemi haƙƙinsu akan wanda ya kashe musu uwa ko akan ɗabi'ar ta kashe musu uwa sai a zo a kira wannan a yi ramuwa shi ke na an zo ne ba da a rajin sai wani mutum ya zo ne a hannun yamma daga cikin mutanen yamma shi ne aka ce ma abu shahin ƙara ce ku tubli ya rasu Allah ya mazu an rubuta mini wannan wanda ita hujja akan kitaba ba babu kitaba da ilimi fa qala sai manzo Allah ce uku dubu da abin bulani rubuta ma abin bulani shine abu shahin wannan shi an a kan ana rubuta sani wa qala rajulun sai wani mutum ya ce min ƙurashi ne daga cikin shawa sai mazu Allah ce la yuhtala shawqa la la watan a inda mazu Allah ke cewa la yuhtala shawqa ba za a yi dakin da a cikin wannan wurin ba domin a ba da gobi ko domin a sayar sai shi wannan mutum daga cikin shawa ce illa tsira ya mazu Allah ba ta zamarki shi ya isa ya rasulullahi fa inna naj'aluhu fi na hakika shi da mai muna sanya shi muna wani da dajin mu shi wa kuburina sannan kuma muna sanya shi ga kaburukan mu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce idan ki ya kada sauki ban da mai shi ya isa shi da ba ni ba da sai ruwa ya wata na yace kuma ya ya tura ya banda da sauki manzo Allah shi gaban da zai shi ko magani da su Allah shi ba ke nan wannan guda biyu kawai a ɗiba cikin a harami na Makka amma duk abin da a ciki ba a ɗiba ciyawa da a ciki ne dai a saki dabbobi su kiwo ciki amma ba za a ɗiba ba a ce a ba su ba za a ɗiba ba sai a sayar sannan ba wannan kuma ba a fasar da abin da shi domin a kai. abin da kawai an kai ta a ɗiba daga zamarki sai bilisku wannan abdullahi a wannan baban al-mutalib na shi ne ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmi kira wanda da maki gaban da shi ya yi ta dan wata abin da aka kasu ya tafi mabani wata kokosi kokosu gole a rubuta ya bi fulani rubuta a gaban wani حدثنا علي بن عبد الله وأتمنى معي من na'am نعم to kai ƙara abu abdullahi kaza ƙara abu amin shakka ta abu amin kamar da kai abu da suka da aka hankala riwaya ta su abu zarri sun da akan cewa shi buhari ba shi a da shakka ba ta da an makata alƙatar alfiya wajen eh, abu ba da shakki sun ka sanya shi akan kokantu ke nuna kokantu ba zanen da kai ne shi aka kokantu amma wani ne abin da sanya shi an fiye kawai wa a rasa an makata alfiya ba tare da shakka ba sai na kuma قال أبو عبد الله يقال أنا لم يقال يتي يقال هو ni ki sani haka ke buhari mina na ainihin abin da shi wato manzo Allah ce a rubuta ma Abu Shani Allah ce wannan kutuba ne ko ya rubuta wannan kutuba حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو هو ابن دينار قال أخبرني وأبون منبه أن أيدي الإسلام والي وأن همام منبه وأن وأبون منبه همام ابن منبه shi ba ko mana fihin ya yi ruwaya da kadan uwa ne amma mu ibn munafihin ala da ke da fitna da abawa yana da kudu shi na cewa ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ahadun ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kasar hadisa an humini wanda yawan hadisan manzon Allah kamata illa ma kana min abdullahi min amrin sai ba abin da kasance da abdullahi min amrin fa inna hu kana yaktubu shi rubuta shi kai wala ni ba rubutawa yace duk hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban cire ma kowa kula ba ba wanda shi ne yawan hadisai in ba Abdullahi ibn Amr ba shi ka tai shi ne yawan hadisai saboda shi yana rubuta ne ba da mutawa sai mu tabi'ahu ma'amarun ahan mani a abi hurera tabi'ahu ma'amarun ya yi wa hamu muna bihin ma'amarun da shi an ahan mani wa hamu muna bihin ahan mani ibn muna bihin wannan ta ana ce mata mutaba'atun a cikin cikakkiya ke saboda an samu musharaka da ainihin shirawi na su kaga wahabun nuna fihin ma'amarin an hamadi wahabun an hamadi ma'amarin an hamadi an samu mutaba'a cikakken mutaba'a to shine a wannan abin da an maka suri na nan da da jama'a ta wannan babu hayyu babu tafi kaga kenan shi Abdullahi da Abdullahi da Annabi Ati ya kasance shi na rubuta abin da manzo Allah wa alaihi wasallam ya faɗa ko shi kuma na bazai bai rubutawa abu kuma ya bai rubutawa to wannan shi abin bai su ce ya yi shawa hadisi to amma da haka hadisin da an ka samu ga Abi Hurairah sun yi na Abdullahi da Annabi Ati yawa ya kawo wannan maluma su ce saboda shi Abdullahi da Annabi Ati mai yawancin zama da mutum da sanna da tsari ba lokacin nan ba a cika yawan zuwa domin neman ilimi ba ko tashi madina ya kwaje neman ilimi shi kuma abu huraira wani ne zauna don haka ne kasance abu huraira an kari yawan samun hadisan manzon Allah gare shi ta kan Abdullahi bin Abdul Aziz a duk daga wannan maluma suka ce yi hikon da abu huraira ya samu wanda Abdullahi bin Abdul Aziz ya samu ba shine abu huraira an ce sahaba abin da tabi'i tabi'i da yake kula da su tabi'ai tabi'ai ɗari takwas sun kai wa da abin horera sannan hadisan da an kamar to gare shi ko a ya kasance su ya wato da ban da wanda ba a ruwaito ba bakin abin da an kamar to gare shi an rufe hadisi dubu biyar da ɗari uku da arba'in da ɗaya gare shi buhari da muslim sun yi ittifaqi akan hadisi ɗari uku da shirin da biyar buhari ya kaɗaitu da hadisi saba'in da tara muslim ya kaɗaitu da hadisi saba'in da uku abin da aka rubuta Abu yana kenan shi kuma Abdullahi ibn Amr al-Abi saboda bai cika zaman karanta ba kuma Abu Hurairah kuma inda yake ba inda aka yi zuwa tafsira ba jira abin da ya rubuta gaba ɗaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta hadisi bakwai. da Buhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisi 17 Buhari ya karbi hadisi 8 Muslim ya karbi hadisi 20 abin da an samu yake kenan to ga in diba ko ina abu bai da ke yi ko to amma da sai adalci. yake cikin sahabban manzo Allah ba wanda yi da yawan hadisai in ba Abdullahi bin Abi Abi ba saboda shi na rubuta ni wani rubutawa wannan shine hujja حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس هو ابن ابي الاعين عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله an ibn abbas kala da lamma istadin nabi sallallahu alaihi wa sallama wajahu lokacin da rashin lafiyar manzo Allah ta tsananta gare shi fa kala yace ma yace yace masahabai wanda aka gare shi lokacin jinyar shi وأتوني بكتاب أكتب لكم كتابا خذوا من تكدا إن ربوتا مكوش تكدا إذا ربوتا أنا تكدا لا تتدوا بعده وذاك وشبان من ربوتا ba za ku ba sai sahabbai wasu ce a bada takarda a rubuta wasu ce kada a rubuta قال عمر في عمر إن Allah حقيقة من wa sallama الله عليه وسلم بلغه الوجب rashin lafiya ta tsananta gare shi rashin lafiya ta tsananta ga manzo sallallahu alaihi wasallam idan muka ɗauko takarda muka ce mu bani shi rubuta ga ranar rashin lafiya zai wa wakala a kan tausaya wa manzo ya ce ai balaga ko alwajau rashin lahiya ta ka gare shi yau mata kada a baya takarda a wani da shi kan cewa ku rubuta kaza ku rubuta kaza dan ba rubuta ya kai ba sai ba da mun a rubuta kuma ga shi shi ma da take kai ke ta sai sannan kuma haka na ce wa inda la ba lahi gun mu akwai alqur'ani wasu sahabbai sun nan sun fahimci cewa kuma cewa wa inda la ba lahi daidai na kamar nan shawara ta mutum Allah ya nemi sahabbai an umarni na amma hadisi ya yi akan zaɓi in kuna so ku kawo in rubuta muku wani takarda wannan takarda idan rubuta ku ta ba za ku gata ba wani masu da alimi na na su rubuta wasu suka ce abin da yake su rubuta shi rubuta ƙa'idodin shugabanci daga wani sai wani daga wani sai wani daga wani sai wani ba za a samu saɓani ba na ce mu zama ya ɗauko irin wannan ya kawo ruwaya wanda ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ki ne mai mahaifinki sannan kuma ke neman dan wanki ya ce saboda ni yana gudun kada a ce kada a ce wannan ainihin ko ba qur'ani ba ba sunna ba ga sha'ani abubakar don haka da shi kenan sha'ani abubakar suna ga girma wanda ya kasance kitabun wasu da shugabanci na ya tabbata mutum ya dan gutsura haka wasu ma ba su ce shi na ba a kan da za mu haɗa da kuma da a kawo a wasu da ke a'a ba shi suka nufi ba shi a jefin shi bayanan nuka wanda ya kasance cikin alƙur'ani suke kamar irin adiyar din nan da al'itabu da tafafar asiri da irin da kama da wannan suna mazo sallallahu alaihi wa sallam sun shi rubuta amma sai kasance sai a kama yaya wannan wuri lokacin da ya faɗi wannan wata da kusur ke ne ya gaba wata suna da kasu sai ya sai yawa ala ce ko mu ku tashi a ne da gare ni wala yan fagi in ji a tana ba shi kamata gare ku kuna jayayya kuna gaddama ga gare ni to wannan kin nan hadisi ya kare Abdullahi ibn Abbas shi ya kanta da wannan hadisi to sai shi wannan Ubaydullah ibn Abdullah ibn ne. Mas'ud yace lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya kare karanta mana wannan hadisin sai ke tsaye zai dace fa haraja fa haraja ibn Abbas sai Abbas ne hita ya kula shi na cewa inna radiyata kullu radiyata haƙiƙa musiba ko ce wani musiba ma hala bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana kitabi abin da sha maka ce tsakanin manzo Allah da littafin shi shine alqur'ani musiba ko wace irin musiba wai an hana ni shi shi rubuta da zai so shi rubuta wasu malama sun ce abin da shi nan ga ma wa abin da sha maka ce manzo Allah suka da so a bashi dama rubuta ba a bashi dama rubuta ba to da ke malu masu wannan wannan umarni hitali ne umarni ne na zaɓi sai ta bai suka ce to ai ƙur'ani ya isa muna saboda ni a ƙur'ani za ya gasu su ne saura ta biyar ta ko to na kuma bayan wannan kuma a to akwai akwai wata aya wanda ke bayani akan cewa alqur'ani ba ma farna fi kitabi shay Allah shi ma farna fi kitabi shay ba wani abu wanda muka yi saki da alqur'ani cikin alqur'ani wanda mu kawo ko abin da ka sani wanda ka bukata bayani wanda aka son a san hukunci da kuma cikin alqur'ani alqur'ani bai bar komai ba sannan kun kada ina cewa tibiyana da kulli shay tibiyana bayani ne shi alqur'ani da kulli shay ga dukkan komi to cewa alqur'ani bayani na ga dukkan komi sai sahabbai sun ka hangi wannan sun ka ce a shi nan ga ma na kan kitabi bi shay'in sannan ga kibara da kullu shay'in don hakan ga abar wannan kada a zo rubutawa a samu sabani sai suka ce kada a rubuta to sai ma nuna su ce to wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ke a abar shi rubuta sai sahabbai su samu sabani ta ci duka ne su ta to wannan jayayya an yi kirana alhamis juma'a asabar lahadi da addinin manzo Allah ya cika sallallahu alaihi wasallam to malama su ce na danga da abin nan muhayyun na min Allah subhanahu wa ta'ala ba irin shawara ta wanda Allah ke cewa shi ta bai ne ba da zo da nashi kuma cewa a kawo da shi wuta lau kana wahayi min Allah da wahayi na daga Allah na cewa lalle hakika wani sako na wanda ya kasance shine shigo bayan ayyama asma'u rabbukum dinakum wa arhamtu alaikum ni'mati da lallai hakika manzo Allah sai ya ba da dama a rubuta saboda an shirya na alhamis ranar juma'a ya samu lafiya ranar asabar haka har ma ranar asinin sai da ya tsaye kyallin kofar shi ta habbai su kai ciki suna cikin masallacin zaune ya yi musu hannu haka ba zai fito ita abin ba na da ƙarshe sannan ta aka fito wannan kyallin ranar asinin kuma da zai cika. to ma'ana masu yi ta bani kwanan kwarai da gaske akan khalifarci kauli wanda ya ce shi ne mahi inganci kauli manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da cewa baya gare shi abubakar shi ne halifa saboda ni malama sun ce dan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da shashiyar shi lafiya wa ya ta halifa da sallah abu ya ta halifa da sallah ko yace mu mu wa kan falli talibin nas ku fada ma abubakar shi wa mutane sallah hatta habai a Aisha radiyallahu anha su Abba da sauran matan manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ku je ku gaya mai Abubakar shi na taushe hali kwarai da gaske idan ya zo mutane kuka ba zai bar shi shi sallah ne ba amma a kori umar shi ba shi sallah ina hujja ni shi na da sosai shi na da hali sosai ce ya rasu da a abubakar taushe hali idan ya ya tsaya wajen sallan nan zai ta da ba da sallah saboda tunanin rashin lafiya ka tunanin ka sai dai mazu Allah ce muru a ba bakarin falli sallin nan aka yi haka so zai ce inda kunna tawahirul ba. hakika ku ɗan wani yusuf kuki inda kai da kunna azimu muru a ba bakarin falli sallin nan ku gaya wa kuka shan mutane sallah to wannan shine ainihin halifa ga sallah a ce shine halifa gani ga shugabanci ke nan ko tun da manzo Allah shine halifa ga shugabanci shine halifa ga kaza to bayan shi kuma ga wanda an ka shine halifa ga kaza ashe shine halifa ga shugabanci ke nan to sannan kuma manzo Allah ya ce wala kuma na kadar mu wanda ya kowa inda mutane shi wanda ya kowa ga su mutane shine da jama'a su wa fi rajin sahabu tashi kenan abokan shi a kwan sahabati bila ya sahabai ne da bari sannan kuma ba a ce sahabati ya haɗa abin da wuta gaba ne ba ta hajjin da ka zalunta kanta da aboka kai an ce ali ya hishi zalunta haka ma malum masu kaci kuma tabbata haka ne amma akwai bambanci tsakanin zalunta ta ali ibn abi talib da ta aboka da Allah ba kuma shi ali ibn abi talib manzo Allah ce mai mutuwa wani yaƙi. shi ba auka bai da amma duk inda an kutsawa a kwaya kusa tare da bai da fika bai da aminci na tare mutu a wani yaki amma shi alim na da alimin manzo Allah ya ga mai cewa duk inda shirkira ya taba zai mutu wani yaki an yi da wannan wata karanta an yi da wannan ko to bayan wannan kuma sai dai masu sallallahu alaihi wasallama kamin shi da su sai ce duk wanda an da kofa wanda ka dibi masallaci shi ne wannan kofa in ba da abu kai duk kofofin sahabbai da gaisu da masallaci kada da kofa mai yawa wani masallaci kada da kofa mai tawo da masallaci sai ce duk wanda an da kofa wanda an daidai da masallaci shi duk kofa shi bushe da ba da dibi masallaci amma wanda abu kai yake wanda abu kai a shi kenan wannan shi na cikin a bayani akan cewa kowa da shi nemi shugabanci ba da shi ɗan gaban ko haƙoƙi ta halibanci bayan shi ko kowa da take ta halibanci wannan ke sannan wata bata ta zo inda mazo sallallahu alaihi wasallama ƙarshen rayuwar shi ta ce ya rasu da zafi ina da bukata ya bukata ki ta faɗi bukatoshin ta yake to ki haƙuri sai ki sake dawowa insha Allah bukata ki za ta biya sai da ido in dawon tarbi da kai ma sai ki zaki ko abu kai to wannan kenan yallami yalla ka shi ne ba ko to haka dai bayan duka suna da yawa a kan halifanci abubakar baya ga shi sannan a umar baya ga umar sannan usman bayan usman sannan ali radiyallahu anhu bayani akan halifanci su shida nan cikin littattafai da sunna sun yi bayani daki daki daki daki daki daki ko kan adalci babu dalilci ko yaudara ko sun kai cikin hannun da ainihin aka yi na sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam hanyoyi na mazo sallallahu alaihi wasallam sannan sun yi akan cancanta wanda a macancanci na farko shine abubakar wanda a shi ne shi ne umar wanda a macancanci na uku ne usman wanda a macancanci na hudu ne ali bin abi talib hakan da kanshi a wannan muhammadu na ya zo inda yana yana magana da shi da mahaifin shi Ali Abi Talib Muhammadu na Hanafi ya dan Ali Abi Talib ne yanzu ke shi mahaifin da yake wa amani cikin zafai sai ke abubakar hadin da kai da yake ce shi yake abubakar yake su Umar yake su Umar yake sai ya shuna da kuma shafi kwana kai shi kama irin mutane da kawo bai ne ba wannan muhammadu na hanafiya ne dan za a nemi da abin dalilin ne duk wanda haka son shi ba sai son ɗaya ga mahaifi ba ya yi son a ce mahaifi ne shi na gaban kowa amma ga abin da kuɗi da kai ce ga abin da ya baka da baka da mahaifi shi kuma a kan mahaifi ne bai zagin sahabbai bai suka su ya ce da da mahaifi na na suka sahabbai da ya soke usmana amma ban taɓa jin ya soke wani ba kuma ya kawo hujja kan wannan to ashe in ta kira wanda kake faɗa don shi bai zami kuma kai ya za ta zami wani bai so ka kuwa za ka gwaje wani saboda ashe wannan rashin rabon a kuma kuskure na wanda cikin wannan rashin rabon Allah shi ya su wanda cikin wannan rashin hujja Allah shi fitar da su shi ne su abin da ka zama daidai wanda a daidai da shari'a ko daidai sunna wato Allah ta ala ta subo a tsari kada ku zagi ta habbai na ko wallahi ina rantsuwa da Allah lau an fata a hadukun da ɗaya daga cikin ku ya ciyar da lilla jabal uhudin daidai girman dutsen uhudu da haban zinari da an mai san mai dutsen uhudu zinari ya kire shi gaba ɗaya saboda Allah ma balaga mudda hadin wala tifa ba zai kai mudun ɗaya daga cikin su ba ko da mudu da ke ba to ita wannan za a lafiya a kuma a bashi lafiya ha a samu zaman lafiya ha a samu nutsuwa ha a samu cigaba wannan bai samu ba to da wannan su ne sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama wannan ga abin da Ali Ali Ali da kai ce ba mu da wani littafi wanda an roki wanda kasance ga hannun mu yake in ba alqur'ani ba sai fahimta wanda Allah ya ba wani mutum musulmi ko kuma abin da a cikin wannan takarda ko da take shi kaga abin da a cikin ta wannan abu da haifa ne don haka da wannan shine ainihin abin da aka ce miki tawo da ilimi wannan bangare ne da ciki Buhari da aka cewa ana rubutawa ta yi a imanu ma ya kuma gaba ya kana mu ta bi alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ta ta kan da hadin matanuni tammaju hamadu matalabai a فوق ثلاثين لأربع عذاب أقسامها تمت خير فوق ثلاثين بأرباع حتات أكثرها ثم لحين هدمات الكلام كريا الموتى وجاء حقائق قال النبي أنت تجي لك موضوع صلى الله عليه وسلم وذلك الموضوع ولا شيء أكشي مع ديتي كريا يبقى أن أن حقائق أنت تجي لك موضوع صلى الله عليه وسلم أبنت بفتاة وأبنت بأيك تابا ko abin da bai tabbatar ba ko abin da ba tabbace ba to shi aka ce ma hadisi maudu'i to shi hadisi maudu'i abin da hukuncin riwaya zai haram haram na riwaya kuma hadisi wanda ka ce maudu'i na sai ko in ta bayani cewa wannan hadisi ne ƙarya ne sai ta gama shi da bayani cewa har za ta zama ala nabi kada ce an kai an jini na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace hada ba ta wannan fata ci ne la asala huwa ya wannan kenan to sai da wayar kadibi sabba wanda ke sa'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya me ha hatta da ruwa da zabi akwai wanda kawo manzon Allah kariya da mun samu kusan tare shi domin da samu kusan tare Allah watan suna kariya su jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna mai ta kalu ba ila lahi wani ma yura jibun nata bi ما ma yau da girman nasa ta ta'ati da ƙara hadisai da ƙarya دواء ke kwaɗaitar da mutane zuwa zuwa Allah ta'a wai yanki ko amma da sannan kuma daga Allah wannan abu wanda ke wannan daga su akwai sufawa sufadawa waliyai akwai masu ƙarya suna jinginawa da Allah suna zuwa samu rada akan wannan to an ce duk ƙarya da an kai an ka nemi na ga manzon Allah bai kai ta waɗanda aka ganin Sale na ba za a gide na su ƙarya su nemi ga manzon Allah da dalili ko dalili ko fara'idar amali to wannan akwai nuhun abi maryam ana ce mishi nuhun ibn abi maryam a jami'u al-marwazi mutumin marwa na ali marwa shine al marwa a hadal fiqha an abi hanifa وابن ابي ليلى يا امشي في توفيق ابو حنيفه ابن ابي ليلى da ibn ishaq sahib al-magazi to shi ke sai da aka ce mishi ai da laka ai ibn abbas idan ka samu hadisi daga Allah ibn abbas ni fa da ina qur'ani sura sura akan yi al-qur'ani sura sura sai ce inni qara ayatul nasa na ga mutane ka arabu an al-qur'ani kuma daga al-qur'ani wa ishtagalu bi abi hanifa sun shagartu da karatun fiqh na abin Hanifa wa magazin Ibn ishaƙa da ya ga yin ishaƙa ya ta hin rubuta sai ce kawar azu hadal hadita hirbatan ni ko ni kaga waɗanda hadisi ne kada min ya samu nada da nuna ya dawo da Al-Qur'ani fara da Qur'ani sura sura ko wace sura ga hini ko karatun ko wace tura ga hini ko karatun ko wace tura ga hini ko karatun to wannan hadisan da ya kara to kuma suna nan wasu masu turai ba su ne su sanya cikin tafsirai su kama wannan ta alabi kama irin bai dawi kama zama hashari a cikin ka sha wanda shi kama irin wani cikin tahi ne duk da su tafsirai da kuma su sa wannan hadisa don haka ga hmm, a wannan imamu sai yake cewa duk wanda ta irin wannan hadisai shi tahi ne ya karanta tafsiri ya karanta tafsiri in ka ci cikin a ainihin ka shafa za a wannan an yi masa titi na abubuwan da aka sace wannan kenan to shi wannan abun abin maryam a jami'u an ce cikakken malami na shi da ilimi sosai bayan ilimi kuma wata fannin na sosai sannan za a dina shi ne ma adi marwa alƙanci ma aka ba shi na marwa ana ce shi a marwa an an kiyaye wannan ko to za a dina to yanzu irin wannan in yi ƙarya jingina da mazu sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa wani ta sai ba da samun nukaru ba wanda sun kace ba a manzon Allah da ya mutu da rayu sai Allah ya tada wasu madadi wanda ya kasance duk da an ga an gani yana da mazu wanda ba shi ya kuɗe shi sun kitse wannan sun kore wannan ƙarya daga shi to wannan hadisi na bayan alƙur'ani sun da suratan haka suke amma fa akwai hadisai ingantattu na surorin alƙur'ani kamar al-fatiha sai da hadisi ingantacce na falalarta bakara ali imrana nisa'u مائدة الأنعام الأعراف التوبة الكهف ياسين الدهان a الملك bayan wannan sannan akwai alkajiru akwai annasar akwai al'ihirat akwai al-ma'udan to bayan waɗannan duka sun da an kawo ba surori maluma sun ce ba ingantattu ba ne amma waɗannan duka da su ingantattu na su ana da ta ingantattu cikakken inganci a kan fadalar su amma duk wanda ba su ba akwai magana wasu ma hudu aina misali wannan to wannan daga cikin sabba da kawo mazu a ƙasa da kenan a ainihin a ta karo idan lafi domin su samu kusanta da shi sannan kuma suna yi wato da sai zafi ilal a ilal hukami domin mu samu shiga da ainihin mahukunta su samu shiga da masarauta su samu shiga da sarakuna sai su yi ƙarya su jingina da ainihin wanzu sallallahu alaihi wasallama kamar wannan a wannan ya zo da ibrahim a nan har kofi lokacin da ya zo inda sarkin musulmi amin da ne da almahadi a afati yanzu to ya kasance shi wannan sarki shi na son wasa da tantabara ya dawo da hamani da zuwa shi ke sai ce a tsaka ne an fulani an fulani annabi kala la tabba babu tsere ta halatta illa dinin ne in ba sai ta a kibiya ba wa hukumin sai tsere ta rakumi da rakumi wa hatimin sai tsera ta doki da doki wani nahi sai tsere ta sun tsaye wa zada wani nahi da tsaye ta mutum da mai shi sai sarki musulmi ne da shi kurun ya kawo kyauta mai yawa ya bashi bayan ya yi ta ce ashhadu anna kafa hada kafa kazali yace na rantsi da Allah mu kiyatan wa kiyatan magarci na sai ce a ga sai ce ai wannan ta bana sai aka yi ta kan shi ne ce yace yace kaza ba Allah da nabi sallallahu alaihi wasallam ya adabi dan yawa manzo Allah ka ya ka kauna ta zurfi kenan ko ko suna ɗaya su ne na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya adabi bi qala adini kaza zalika dan kaza zalika to kuma akwai wani mutum aka ce ma bayanin sam'ana qala al-uluhiyyah aliyya ya ce aliyu Allah ne wa na Khalid ibn Abdullah al-Qadari Khalid ibn Abdullah al-Qadari atadahu ya kashe shi wa an kawo na ne kore shi da wuta to wannan zarara da take na suna na sun shigo cikin addinin musulunci kuma duk suka shigo mana yanzu suna da bayan shi'a saboda su ka ɗauka ƙarya in an ka dina zai aure bai komai muninta komai wani kaya in dai an kaji na sai da an lobe shi su suna duka da yake akwai hadisi kuski bari mu kawo a alifar da ra'ayin kawo shi wannan shina cikin manya-manyan makarita bai hude ni. ana da shi ga nuna sam'ana ya ce a nuna alifar da amfani kuma da mabiya akan wannan ya samu gaya daga cikin shi'a akan wannan yanzu haka ko shi'a masu ra'ayin cewa aliyu Allah ne kenan ka ga ya bayanan da ma'ana wanda ya kasance har Allah ya kasance ya gode shi da wuta ya ce shi kuma gode shi to wannan masu karya domin bata addini su bata addini musulunci su bata aqida ta musulmi suna karya addini na da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai masu karya saboda neman abinci su samu abinci kar ta dina da kuma su karɓar kisoshi dan da ce kaza kaza kaza kaza a yi ta faɗi a yi ta faɗi a yi ta faɗi a yi ta faɗi in ka yi kaza kana samun kaza in kai kaza kana samun kaza in kai sadaka duk wani in zuciya bai samun ka in kai sadaka da naira guda kana shekara ɗari cikin kayan da Allah abin da kamar haka da ga shi ko masu masu masu kusoshi kenan ko mabarata to wannan kenan to bayan wannan kuma akwai waɗanda ka kariya wajen domin a ɗin tare da ra'ayi domin taimakon ra'ayinsu kamar shi'awa ah, suna kariya domin taimaka ma ra'ayi wani shi'i ya kawo hadisi ya kaya kuma ya kawo shi hadisi kursi yana cewa wai a riwaya daga manzon Allah hadisi kursi قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد لولاك ما هلكت الأكوان يا محمد لولاك ما هلكت الأكوان ba don ka bada ba halicci ta da kai ba gaba dai kasantattu gaba dai walau da aliyu lama halatta kuma ba don aliyu ba da ban halice ku ba a walau da aliyu lama halatta tuka ba don aliyu ba don aliyu ba da ban halice ka ba walau da ba ba ma halatta kuma ba don fatima ba da ban halice ku ba kuma da ta yi an kai wannan ji wannan da a ce wai ba don aliyu ba ba don wata shi manzo Allah don shi an kai a kawani amma shi kuwa da wani da ba ta ce shi ba ya ya Muhammadu launa kama harakatu a kawana a aliyu da ma harakatuka walaula fadima da ma harakatukuma haka da ka hanci yake kaga wannan kariya da an kawo aliyu alaihi salam kariya da an kawo fadima alaihi salamu ko an yi kariya an yi milagari su to kuma hadisi aka ce kursi ka ga in kake ba dan an wa Allah kariya an wa manzo Allah kariya sannan kuma an wa ahlul bayt kariya kariya da ta kariya da ta kariya da kariya kuma an dora ta kariya ka ga in kake ba wannan kariya ko ya ba to kuma shi an ka zo an kai ta bayani shi bayan da kai an ka nuna gaba dai azabul ibadi da tsarfatul ibadi ga hannun ahlul bayt duk da gaba da azabul ibadi da ainihin tsarfatul adwani shi na ga hannun ahlul bayt ya aka ce tasarrufa da akwai gaba shi da hannu hannu ne duniya kuma ma Allah tasarrufa da akwai hannu shi gaba da hannu hannu ne yake ba da Allah ya duka to wannan kenan to haka da ake yi wannan shi suka ce ma tsarin da ra'ayi to sai ainihin ainihin yadda ake a nan ƙarya ana gane ƙarya da to faɗin shi wanda ya ƙarya shi a ne da ƙarya na kamar ka gane yanzu wannan ba nuhun abin malamar kai ne a wata ya tare daga shi abubuwan da ta sa gane ƙarya hadisi ya aka riba a madogon wata ta yawa kan aiki ɗan kaɗan na a samu lada mai ɗimbin yawa kan zunubi ɗan kaɗan na a samu kan zunubi ɗan kaɗan na a samu ainihin sakamako na azaba mai ɗimbin yawa azaba mai yawa kan zunubi ɗan kaɗan da ma'aji wanda ya wani cikin masallaci kamar wanda ne zai zama ya ce cikin ɗakin kaba kamar wanda kashe annabi da kamar wanda ya kaza a yi ta hawa ta yi kai samun mani na ba an ga gini ta har yin da yuka ko kuma misali abin da ta aikata da'a hakiyya da'a sarra da'a hakiyya da'a a shekarar ta ta samu sallah tana samun sallah ta kawo tana da lafiyar da amir da bai tana da lafiyar da da wanda ke da wajen lasma cikin ayyabamin da a ranar wanda ke cikin ya ismailu ta yi da mutum wannan ana gani kai a cikin wannan bayan wannan kuma ko kuma an ka samu hadisi ba yana ma'amura ya saba ma hankali auna kadar usula ya bambanta da asulai ya bambanta da alkitabu ya bambanta da auna kadar usula na farko zai bayar da kula idan hadisi ya saba ma hankali kamar hadisi wanda an kawo da ka tafi da tsuri daban jirgin nuhu ya yi kewaya kewaya bakwai wasu da inda makalar da ta yi sai sallar kuma kama da yin jirgin nuhu alaihi salam kada da wanda cikin ne kana da kada wanda ke rike ko to wannan in ka tiba wannan hadisi ya ta wa mai ya sa wa mai nan kuma na halafa usula ko kuma hadisi ya saba wa usulai an ka tiba cikin jawabin duk babu shi Buhari Muslim Abu Dawuda Tirmidhi Nisa'i Ibn Majah Ibn Hibana duk gaba ɗaya da bayan an rubuta babu ciki babu da shi kuma mutane to duk hadisi mai ya tafiya maganar shi ne ba wani ba na alkutubu da tafar da aka rubuta da hadisi da ba da babu wani hadisi sannan babu da shi kuma mutane to wani hadisi da ke ɗaya ne a kuma na alal na alal makuda ko kuma wannan hadisi ya saba ma qur'ani ko saba ma hadisi mutawattir ko saba ma ijma'in maluma wannan kuma a hadisi ana gana cikin ɗaya da ya saba ba da alƙur'ani ko kuma hadisi mutawadi ban da ijma'i ba saboda al-ijma'u la yadullu ala nasa bai gwada shayin wa hadisi al-ijma'u la yadullu la yadullu wa la yadullu ala nasa kina gwada akan shayin ba don haka idan dai ka sa hadisi ya saba ma alƙur'ani ko ya saba ma hadisi mutawadi to wannan kuma shi ba hadisi bane to haka ne ma sun kawo tabba waɗanda aka gane a halittai da su na ƙarya haka na hadisi ya kashe sha dalkika da rabi ne sha dalkika da ma'ana kamar yanzu wannan hadisi da muka kawo ya ali hmm, ya muhammadu laula ka ma halakatu da akawana wani la aliyu da ma halakatuka wani la fa'in da ma halakatuka ma kaga wannan da ji lamfi wannan an tafa lamfi na na hadisi ba ku sun yi ba sannan kuma da ji in ka ji ba lamfi akwai alƙisha akwai ramin rafi sannan ya koma ma ga ma'ana iyakar rami ga ma'ana ce to haka ne masu yin shiga yana akan hadisai wanda suka ce mun su'aina shi ne cewa ba a duku wanda ta hanya ta zo kan yohani makanuni tamkar wanda ya kasance tamkar ajiyar hannu an da sabon irin ke kyawu to haka wannan nan ne ya kyawu wannan waka ce ta yi kyau sosai ta yi kyau cikakken kyawu cikin fanni na matsalar hadisi ta yi kyau cikin fanni na ka'ida ta hadisi tamkuriya da kasan lulluyi ke kyawa ya fara cikin gurmati kamar da an ambace ta mazumatar bai kuni waka ta malam bai kuni ko ka salati ne ko da arba'in a a tattara ko ko ka salati ne ya talatin da arba'in da hudu baiti talatin da hudu sannan kuma nau'i talatin da hudu baiti talatin da hudu nau'i talatin da hudu annabi al'awwal a tajibu annabi sani alhassan amar kayan ko haka ne nau'ukan da kawo cikin ta daga za su kai nau'i talatin da kuma yi talatin da aka samu hawa ko ka talatin daga arba'in aka samu haka a ta sun zo ko ka talatin daga arba'in ko kuma a ha a ta sun zo ko ka talatin ko ka talatin daga arba'in da da ko ko su da an yi magana a kan cewa sati mai zuwa insha rahman rahim za a sa discount rawi na shehu abdullahi wanda yake za a rito da muzakira ce a rarraba nan da ko shafi uku ko in aka kare sai a koma rubuta wata saboda 'yan kurakuran da a cikin nuskohi za a gyara Wani rubuta su insha Allah Allah shi ya aya da rana kuma duk wanda aka mai sharhi sai shi dole a fici wanda bai da mai sharhi matani na da inda bai kuniya shi da za mu rubuta ba ku gudun abin da ya tabbata insha Allah ba za a raba wanda da nashi nur Allah shi dogara da nashi ko shi shi dogara da inda za a ba su a sadaka duk wanda da shi shi na shi dole a wanda bai da kuma shi bincika kasuwa in ya samu da taya in bai sa wasu zai zai shan fashe su a ya mu da allah ka Allah ta rayar da mu da sunna Allah ta rayar sunna da mu Allah ta sai sunna da mu Allah ta sai shi mu sunna ya rabar alamina Allah muna roƙonka Allah mu hinta mu Allah ta goda mana ita Allah ta hanta muna basira mu Allah ka goda mana basira mu ya rabar alamina inda mu hada ne Allah ta ba mu ikon aiki da shi Allah ka gane shi wanda mu ba da alamin Allah ka bamu ila da riyoyin mu Allah ka bamu ila da kaulukan mu Allah ka bamu ila da ayyukan mu Allah ka sanya mana albarka da rukuni a da ka bamu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana da mu Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka sanya mu cikin bayan da Allah ka sanya mu cikin bayan da Allah ka sanya mu cikin bayan ba da Allah Allah Allah Allah ya san Allah sanya albarka mu kare mu da ayar bil Allah ta sa adaliya ta Allah mu ta mu Allah Allah ka mu da kalmar shahada bil Allah sa kalmar shahada ta ce kai kalmar bil Allah tashi mu kalmar shahada bil Allah yi mu kalmar shahada bil Allah ba mu da mu dama Allah yi da wani kwarai a kuma yabu mu idan Allah ta mu shi najina Allah sanya mu cikin ladina Allah ka sanya mu cikin ladina subhanallahi rabbil